saboda haka zo ya kafa wannan alhashir sha'abi wanda shi'a ne zalla aka ba su makamai daga iran aka ba su dama suka shiga yankin mosul suka yi ta kwankwatsa sunna suka yi ta kashewa suna kona gidaje suna suna babbaka dan adam da rai akwai hoton bidiyo ɗan adam za a kama da rai a hura wuta karkashin abubbaka shi kasu suleimani ya yi wannan aka ce an yi nasara an fatattaki a isis daga daga yankin mosul amma a daidai wannan lokacin yana ta bin abinan sunna ana kashe su ana kuma raba su da gidaddacinsu da da sana'unsu ba don kuma saboda a kawo shi'a su zama su suka mai gurbinsu kasin suleiman shi ya yi wannan lokacin da yaƙi ya yi tsanani a iraki tsakanin bashar asad da 'yan tawaye duk da cewa ga rasha ta shigo tana taimaka masa kuma kasashen duniya an zira masa ido yana amfani da drum-drum na bama-bamai yana jefawa kan mutane amma duk da haka abin yaƙici yaƙicin yawa dole yaƙi ba zai sassara ba sai da sojan ƙasa don haka dole aka nemi taimakon kasim suleimani ya shigo da sunan wai yana fafatar abin nan ah, isis ya shiga iraki abin ya shiga syria da sojojinsa ya karo wasu sojoji daga daga daga afghanistan da pakistan da chechnya da lebanon musamman sojojin hezbollah ya tattaro irin wannan sojoji na sakai na ta'addanci kusan sama da mutum dubu saba'in wanda da su ya kutsa cikin kasar iraki a lokacin a kasar syria a lokacin ya yi ta ta'addancinsa kasim suleimani ɗin in ana tunawa a majalisar ɗinkin duniya ta sanya sunansa cikin waɗanda aka sa masu takunkumi a duniya saboda taimaka ta'addanci a watan augustus abin nan a shekara ta ta 2011 an sanya suran kasim suleimani cikin 'yan ta'addan duniya wanda aka sa masu takunkumi a majalisar ɗinkin duniya ba wannan takunkumi na amerika ba akwai ƙuduri na 1747 a ƙarƙashin wannan ƙudurin da shi da wasu sunaye kuma abinda ake tuhumar su da shi shine taimakawa bashar asad da makamai wanda yake yakar 'yan ƙasarsa da su wanda suke zuwa daga iran. ta hannun shi kasin sulemani kasar abin nan yankin halar gana 2016 a nan a lokacin da ake rugurguzar yankin halar ina jin sunan shi ne kawai mu ambata amma mun ambaci cewa sojoji na lahi da in a daban-daban karkashin jagorancin kasim sulemani ne wanda an san irin kisan gilla kisan kiyashi da aka yi wa ɗan adam Da aka ce an daɗe ba a zubar da jini irin wannan ba mun yi maganar halar da tarihinta a wannan guri. da irin yadda take da wato matsayi kwarai da gaske a gurin a gurin sunna babban gari ne na kasuwanci a ƙasar syria suka kwankwatsa wannan garin suka yi kace-kace da shi an nuno kasim Suleimani da yaransa suna yawo a cikin lungu-lungu na halar akan cewa sun ci su da yaki bayan sun rusa garin sun kakashe mutane sun kori na kora haka nan a 2015 akwai garin zabadani a cikin kasar a Syria garin zabadani shi ma haka suka yi masa ƙawanya haka aka yi ta masa lugudan drum drum na bama bamai daga sama aka kakkashe na kashewa aka kori waɗanda za a kora suka dawo wani ƙauye da ake kira mabaya a cikin ƙauyukan dimashik babban birnin syria a nan suka zo mutanen zabadani a nan suka zo suka yi cincirin har ma da mutanen da wasu mutane na wasu gurare da yaƙi ya addaba suka zo suka cika wannan gari ana ce garin mazaya a lokacin kasim sulemani da sojojinsa failak yana da rundunar ita failakul bataliyar kudus bataliyar da ba har ba harsashi daya saboda kudus ba sai dai ya kashe sunna a kasashen larabawa amma saboda ya ja hankalin wawaye ya sa wa sunan bataliyar tasa failakul kudus wato bataliyar kudus wato kamar zai je ya kwato kudus amma fa ta kan wakin sunna zai bi ya tattaka su sannan ya je ya kwaci kudus to a lokacin garin mazaya suka yi masa ƙawanya idan ana tunawa za a riga ga hotuna na yadda mutane yunwa ta riga kashe jama'a yunwa har sai da ta kai ana cin duk magungunan garin sai da suka ci dare karnuka da kwari da tatuwa da ganyayyaki da waye inda za ka buga wannan sunan a google mabaya za ka ga hotunan kwarangwal na mutane da suka mutu a a wannan lokacin kasim suleimani shi yake jagorar waɗannan abin aka yi ma wannan gari haka sun haka sun yi wannan a tadmur garin tadmur shi ma bangare ne a cikin ƙasar syria shi ma haka suka je suka yi masa suka yi kwatsa da garin suka kakkashe na kakkashewa suka kori na kora a halab akwai almasjid al'umawi masallaci ne na sunna ya fi shekara dubu da ɗari amma yanzu ka je ka buga google ka ce almasjid al-umawi ka ga kamanninsa ka je ka buga ka ga yadda suka gabaɗe suka rusa shi gabaɗe suka kai shi ƙasa saboda kawai ana jingina shi gaba banu umayya to idan muka ce wannan ba guri ne don mu faɗi ta'addancin kasim sulaimani ba yana da yawa wanda duk ba su sani ba yanzu ne suka ji sunan kasim sulaimani. da suka ji sunansa aka ci kuma amerika ta kashe shi amerika nan an ta'addabi mutane ta kashe wannan ta kashe wannan ka amurka ta yi zalunci wannan shine abin da ya faru amma da an san sunnar Allah da yake cewa wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan lima kanu kamar haka ne muke dora wasu azzaliman akan wasu duk wani azzalimi sai Allah ya jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci shi a zalimi ne kuma wani zalimin ya zo ya buge shi mai hikima yana cewa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma zalimun illa sayubla bi azlami babu wani hannu face hannun Allah yana sama da shi babu kuma wani azalimi face an jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci wannan sunna ita ce ta tabbata sauraka kawayensa wanda da tare da shi suke komai su ne yanzu suka gaji da shi ya zama musu wata wani kaya domin sun ba shi wani karfi sun ba shi wani fawa suna tsoron kada wata rana ko ya dan gwada cewa shi ma yanzu wani ne ya ɗan ja da su sauraka suka ga cewa wannan ya gama aiki abubuwan duk da muke so ya gama gara ya tafi in ya so mu sa wani a mahallinsa wannan shine kawai kakka daɗa kakka rage ah, abinda zai nuna maka cewa tare suke kasim Sulemani baya ciki baya da wata barazana ba wata barazana ta da shi shi yasa yake yawon sa yadda yake so ba kuya yake yi ba yawon sa yake kamar kowa a ciki ya hau jirgi ya je dan wannan kisan ma da suka yi masa ai ya dawo daga daga ne ya sauka daga jirgin jirgi a airport an dauko shi a mota za a shigo da shi shi da shi da wani da ake kira Abdul Mahdi al-Muhandis hmm. wanda shine mataimakin kungiyar alhashidu sha'abi kungiyar wato shi'a zalla tare suke sun je sun zama da hezbollah sun dawo a kan hanya suka ga cewa wannan ya kamata a kashe shi suka kashe shi saboda baya cikin wata barazana damar bai tsone musu ido ba ma'ana shi baya daukan kan cewa za su yi masa wani abu da ya san duk tare suke aiki saboda alama da tarihi in ko tarihi dukkan wani wanda ya kasaita a zalunci in ya reni wani suna kai zalunci in ya kai wata gaya to yakan kawar da shi gudun kai ya zama masa barazana yana karfi to ya kai karfin da yanzu ya kamata a samu wani idan aka tuna cewa saddam hussein a iraki ai da aikinsa kenan ba ba su da kawai kamar shi amma da suka ga cewa ya kai yanzu lokacin da za su haɗu rabu da shi su rabu da shi kuma wannan ba amerika ba yawanci kasashen yamma haka suke in suka riƙi wani yana ta zalunci suna goyon bayansa akwai inda za a je su ga ko ya tsufa ko yanzu wani salon zaluncin ba irin nashi ake ba an sake salo shi bai sake salo ba yana tafiya akan tsohon salo to ba kamata a kawo wani sabu wanda ya sanya ake eh? saboda haka za su tafiyar da shi kamar yadda suka yi wa yasar arafat yasar arafat ta ga sun yi amfani da shi da yawa da suka ga cewa ya tsufa ya tsufa ko magana baya iya yi in yayi ba a fahimta sosai kuma yanzu wasu sun taso waɗanda watakila za su fi shi ƙwarewa akan wannan abubuwan da aka yi a baya kuma akwai hanyoyi da aka samo sababbi wanda shi bai waye da su ba saboda haka suka ga bari su rabu da shi kawai a gama da shi suka ba shi guba ya sha ya mutu saboda haka wani abu ne da sun saba yin shi a tarihi amma kasim suleimani ba wani tsarkakiyar mutum ba ne da har za a ji ciwon amerika ta kashe shi sauraka wanda duk ya buɗe shafukan sassan sulaimani ya san cewa wani gunan ɗan ta'adda ne wanda ya yi barna mai yawa a ƙasar iraki da ƙasar syria kuma ya ce a shirye yake ƙasashe har su saudiya sai ya cinye su da yaƙi abin ya rika cika baki kenan ce ce sai ya cinye su da yaƙi duk sai ya haɗa su sun zama ƙarƙashin daular daular lahi zamnai saboda haka ba ba wani abu bane da har mutane za su tsaya suna ta nuna ko tausayi ko menene ba abin a tausaya ba ne a zalimai ne kuma maganar maganar da ake ta cewa za a yi yaƙi ni tun daga ji na san ba wani yaƙi da za a yi ba ba na jin akwai akwai a tarihi inda iran suka yi yaƙi da amerika gaba da gaba ko suka yi yaƙi da isra'ila gaba da gaba kullum ana magana almautu da amerika almautu da amerika amma babu rana ɗaya da za su yaƙi sai dai su sa wasu suna ba su makamai su kuma suna karɓar wasu daloli ta gefe guda sauraka maganar maganar cewa wai a yaƙi duk bata taso ba ba wani yaƙi da za a yi shi yasa ka gado abin yana karewa a drama illa iyaka a yi ta karerai a ce an kai hari an kashe sojoji tamanin haɓa wasu ko sojan najeriya tamanin ka kashe ai za a ji bare sojan amerika eh, eh, soja tamanin ai ba kaɗan ba ne a lokaci guda ka jefa makami ɗaya ne ya kashe soja tamanin kuma shi kenan abin ya wuce a haka so ba su jefa wannan makami zai suka jefa ba sai da suka gaya wa gwamnatin iraki ita kuma gwamnatin iraki ta sanar da amerika cewa to suka kauce za a jefa wani abu ne shi yasa yanzu labaran da ake bayarwa shine kowace ƙasa kowace ƙasa ita amerika an ce tana tana aikawa iran da saƙon cewa su yi sulhu ita ma iran tana aikawa amerika saƙon cewa abu a yi sulhu sauraka duk suna tabadulin abinan wasiƙu saƙonni na a kwantar da hankali a kwantar da hankali wadda mancan hankalinsa a kwance ke sun yi abin da suka so su yi so saboda ka yan kasa yan kasa iran su za su ɗauka abin da gaske ne wannan cincirin da suka fito suna abin nan jana'izar sulaimani dole a yi wani abu da za a gaya musu ko da ƙarya ce